takwas agogon Najeriya Nijar kamar cari Chadi bakwai kenan agogon tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. A Najeriya gwamnonin Arewa maso gabas sun gudanar da taron tattara dabarun katse barazanar Boko Haram bayan dawowar hare-haren kungiyar. jam'iyyar siyasa a mali sun sake kokawa da yunkurin gwamnatin sojin kasar na rushe su alkalman mutanen da suka mutu a rikicin bangarorin addini masu sabanin fahimta a siriya ya kai mutum 100 yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnanin jihohin arewa maso gabas a najeriya sun kammala taron su gwanda ya mayar da hankali dangane da matsalar tsaro tattalin arziki da kuma batutuwa masu alaka da ci gaban yankin lura da tsanantar hare-haren da kan yi sanadiyar mutuwar mutane a 'yan kwanakin nan gwamnonin sun buƙaci hukumomin tsaro da shugabannin al'umma su ƙara azama wajen tunkarar matsalar gadi rahoton wakilinmu biliyamin yusuf dukkanin gwamnonin shiyar sun amince su karfafa noma da kiwo da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da yakar talauci game da bude kofofi ga masu zuba hannun jari alhaji muhammadu inuwa haya ne gwamnan jihar gombe wadda ya fassara sanarwar bayan taro a matsayin mu na gwamnoni na wannan yanki mu dada sa himma wajen sa kuɗaɗe da kuma bukatun mutane ta fannin aikin noma da kuma nemo tsaro na abinci da gyara muhalli da kuma ƙoƙarin sama wa yaran mu matasa kuma koya musu sana'a waɗanda muna ga in aka yi da kyau zai kawo mana sauki sarakunan gargajiya da suka halarci taron sun ce suna da gudunmuwar da za su bayawa wajen tabbatar da nasarar kudirin gwamnati na tabbatar da tsaro alhaji muhammad abali ibn idrisa shine sarkin fika shugaban majalisar sarakunan jihar yobe muna da role da taimakon da za mu yi wajen especially in tackling wannan su boko haram da kidnappers da so wani abu da shike muna da mutane a ƙasa ga hakimai zuwa bulama da sauransu muna samun intelligence da za mu iya share gwamnoni da authorities da security agents alhaji muhammad gadaka shine shugaban jam'iyyar apc na jihar yobe ya ce haɗin kan da gwamnonin ke yi zai haifar da alheri alheri. Eh, muna da namu matsaloli a North East kuma gwamnonin nan suka haɗu insha Allah kullum muna samun sauƙi a wajen tattaunawa da ake fitowa da shi kuma wanda yake reflecting har a ƙasa. In Allah ya ni na sani gaba kaɗan mutane za su fahimci cewa haɗin kai kullum ba abin da ya fi. Al'umma na fatan gwamnonin jihohin za su aiwatar da shawararin da aka tsayar a wajen taron domin samar da mafita ga yankin. Bilyamin Yusuf Tamaturu, Arafai Hausa. ta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta a najeriya icpc ta bayyana cewa an karkatar da kashe 71 cikin naira biliyan 100 da gwamnati ta ware domin baiwa ɗaliban ƙasar bashin neman ilimi a jami'o'i hukumar ta gano ba badakalar ce bayan wani zazzurfan bincike da ta gudanar a game da yadda shirin ke tafiya ko ya ɗaliban ƙasar ke kallon wannan matsala kuma umar hamisu kofar na isa tsohon shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'ar bayero da ke jihar kano a najeriya yana mai cewa babu shakka muna cikin wanda muka yi bincike na je har ofishin nelfond da ke abuja domin ganin ya za a yi ɗaliban jami'ar bayero samu wannan bashin nasu a cikin binciken da muka yi da kuma nazarin da muka yi shine ana riƙe abin da ake kiran shi upkeep wato kuɗin da ake bayarwa na duk wata wata sannan kuma ana yin yankar wani abu a cikin kuɗin da ake biya na registration ya kamata a ce gwamnati ta shi fito da wannan tsari ta yi tsarin da na farko za a yaƙi rashawa da cin hanci Ayi abin a buɗe amma yadda aka kudin ne tsarin batun kuma wata zai ƙare kare ba ba ɗaliban na kuɗin su ba ko shakka babu almundahar da icp take zargin akwai akwai ta a ciki ko mun tabbata akwai wannan almundanar dan haka muna ba wa gwamnati shawara cewa idan za a ci gaba da wannan tsarin lallai a buɗa shi a da abin a karara yadda kowa zai ga yadda ake abin da ake yi da zama cewa kuma an shigar da hukumomin da su dinga sa ido a To kalaman comrade hamisu kofar na isa kungiyar kwadugu ta nlc a najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara yawan shekarun ritayar ma'aikata zuwa akalla 65 na haihuwa ko kuma shekaru 40 a bakin aiki da nufin baiwa ma'aikatan damar bayar da cikakkiyar gudunmawar ci gaba da gina ƙasa wasu kungiyoyin fararen hula a jihar agadas ta arewacin jamhuriyar niger sun maka katafaren kamfanin haƙar ma'adanai communication orano urano mallakin faransa gaban kotu kan zarginsa da ƙin biyan tsaffin ma'aikatansa haƙoƙinsu yayin rabuwa da su a cewar kungiyoyin suna buƙatar adalci kan yadda kamfanin ya gurɓata musu muhalli sai kuma uwa uba ƙin biyan ma'aikatan adadin kuɗin da ya kamata a basu bayan sallamarsu daga aiki jam'iyyar siyasa siyasa a mali sun shiga rudani da fargaba kan yiwuwar su da suke ganin gwamnatin mulkin sojin kasar na shirin aiwatarwa duk da adawa da hakan da galibin 'yan kasar ke nunawa shamsai haruna na dauke da karin bayani rahotanni daga burkina faso sun tabbatar da sace guda cikin 'yan uwan sarki mazis mago na aba wato abdulaziz kongo da bayanai ke cewa an yi garkuwa da shi tun a ranar larabar da ta gabata kuma akwai tabbacin jami'an tsaron kasar ne suka yi awon gaba da shi sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan inda yake a cewar rahotannin jami'an tsaron sun kame abdulaziz kongo ne lokacin da yake tsaka da cinikayya a wani shagon kaya da ke tsakar birnin wagar wagadugu inda suka fara kai shi gidansa gabarin tsakiyar shi zuwa wani guri da har yanzu babu masaniyar inda yake to yanzu kuma ga rahoton shamsu ya haruna a ranar laraba ne gwamnatin mulkin sojin kasar ta sanar da soki yarjejeniyar da aka cimma game da ayyukan jam'iyyun siyasa lamarin da masana harkokin shari'a suka ce ka iya zama wani mataki na rushe su gaba ɗaya matakin na zuwa ne bayan wani taron tuntuɓa na ƙasa da gwamnatin mulkin soji ta shirya a birnin bamako wanda ya ba da shawarar rusa jam'iyyu da kuma samar da tsauraran dokoki game da kafa sabbin jam'iyyun siyasa tattaunawar wacce ta samu halartar magoya bayan gwamnati amma akasarin jam'iyyun siyasa suka ƙaurace mata ta kuma bayar da shawarar naɗa shugaban mulkin soja janar asima gwaita a matsayin shugaban ƙasa na tsawon shekaru biyar ba tare da an gudanar da zaɓe ba tun bayan juyin mulkin da aka yi har sau biyu wanda ya kawo sojoji kan karagar mulki a 2020 da 2021 jam'iyyun siyasa ke fuskantar barazana da kuma matsin lamba da sunan haɗa kai domin yakar 'yan ta'adda sai dai a 'yan makonnin da suka gabata kusan jam'iyyun siyasa ɗari ne suka haɗe kansu wuri guda da sunan ƙawance domin tunkarar abin da suke ganin shirin gwamnatin mulkin soji na rusa su baki ɗaya ta gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta fara wani yunkurin cire rigar kariya ga tsohon shugaban ƙasar joseph kabila da ke dawowa daga gudun hijirar raɗin kai da ya fara a shekarar 2023 bayan sauka daga mulki a 2018 bisa tuhumarsa da cin amanar ƙasa game da alakarsa da 'yan m23 da ke ci gaba da mamaya a yankin gabashin ƙasar mai albarkatun ƙarƙashin ƙasa ko da yake an kula da su a makon nan wasu bayanai daga sudan sun ce rsf ta kai hare-hare da makamai masu linzami kan fadar shugaban kasa a birnin khartoum a jiya alhamis makamancin harin na biyu cikin makon nan kadai kudake babu bayanan rasa rai ko kuma wata mummunar illa a watannin baya-bayan nan ne sojin na sudan suka iya nasarar kwace iko da fadar shugaban kasar wadda ke hannun mayakan na rsf tun bayan faru yakin shekaru biyu da suka gabata dubban ɗaruruwan 'yan tunisia ne suka gudanar da wani gangami a jiya alhamis sun gudanar da bikin ranar ma'aikata da kuma nuna burinsu ga shugaban kasa kai sa'id mutane sama da ɗari sun mutu a cikin kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza rikicin addini a siriya kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syria observatory wadda ke sa ido akan yakin da ake yi a ƙasar ta bayyana michael kudusan na ɗauke da rahoto a kai Ƙungiyar da ke zaune a Birtaniya wadda ta dogara akan majiyoyi daga Siriya wajen samun bayanai ta ce adadin mutanen da suka mutu a rikicin yankunan Jarmana da Sanaya na Damascus babban birnin kasar sun hada da jami'an tsaro 30, da mayakan musulmi masu bin akidar Druze sha biyar a kudancin lardin Suweda an kashe mayakan Drus 27, kuma 23 daga cikin su ta hanyar kwantan bauna aka halaka su akan hanyar Suweda zuwa Damascus a wannan Laraba kuma ana ganin za a samu ƙarin waɗanda lamarin ya ritsa da su masu aikin ceto sun ce rikicin kwanaki biyun ya barke ne sakamakon wata murya da aka nada wadda ke yin batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta kara da shafukan sada zumunta muryar da jagororin kungiyar suka ce kirkirar ta aka yi a wannan alhamis jagoran mabiya mazahabar durus a siriya sheikh hikmat alhijiri ya yi tir da abin da ya kira gangamin kare dangi da ake yi akan al'ummarsa a wata sanarwa ya buƙaci dakarun ƙasa da ƙasa su shiga lamarin ba tare da bata lokaci ba domin dakile ci gaba da aikata manyan laifuka. To ma'aikatar harkokin wajen Oman ta sanar da ɗage tattauna wakilcin Iran da na Amurka da aka tsara shiga zagaye na hudu a wannan makon a ci gaba da ganawar bangarorin biyu don samar da maslaha da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Tehran da Donald Trump ya fice tun a wa'adinsa na farko. labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international rfi cikakken labarin wasanni ga kuma hawa ta sake dawowa barka da shigowa. Tuwazima barka da aiki za mu dora a jita-jitar na wasanni eh. domin kin san masu sauraro na san za su so su ji yadda ake ciki. To akwai yiwuwar Arsenal da Paris Saint-Germain su fafata a zawarcin dan wasan Roma mai eh. shekaru 25 wanda shine mai tsaron baya na kungiyar eh. dan kasar Ivory Coast Evan indica wanda kudinsa ya kai euro miliyan 25 zuwa 34 eh. to baya leverkusen na kokarin toshe damar su siyan dan wasan tsakiya na jamus florian wirtz da baya munich ke kokarin yi mm. yayin da manchester city da real madrid su ma ke zawarcen dan wasan mai shekaru 21 eh, to sai manyan kungiyoyi akan shi wannan haka yake to wasu jita-jita na nuna cewa ita kuma chelsea mm. ba ta da sha'awar ci gaba da rike dan wasan ta na tsakiya mafi tsada enzo fernandez mai shekaru 24 wanda kin san real madrid ta dade tana neman sa To Aston Villa na nuna sha'awar sayan dan wasan tsakiya na Kevin De Bruyne Eh, dan kasar belgium mm. gaskiya ne mai shekaru 33 wanda zai bar manchester city a karshen kaka to eh. jita-jitar kuma na cewar ita kuma real madrid na shirin mai gurbin mai tsaron ragar ta andre lunin mai eh. shekaru 26 na ukraine wanda zai bar kungiyar a wannan kaka da dan wasan chelsea mai shekaru 30 kefa arizabalaga na spaniya wanda yanzu haka yake takawa Bournemouth ne <laughs> da na faɗa daidai eh. yawa wanda yake taka mata leda a matsayin aro. Eh. To alamu na nuna yiwuwar kungiyoyin Ingila biyu Manchester United da Tottenham za su iya karawa a zagaye na biyu na gasar Europa. Eh, a wasan ƙarshe na Europa. Kin san a wasan da suka buga a daren jiya na mm. zagayen farko United ta doke Athletic Bilbao da ci uku da nema. Ta yi rawar gani lura da koma bayan da take fuskanta duk da yake dai tana dan yin abin kirki a ita gasar ta Europa. Wannan haka yake to ita kuma Tottenham ta zuba kwallaye uku a ragar Glimt inda Glimt din ta tsira da kwallo guda kawai. Eh. To Manchester United dai na a matsayi kin san na 14 a teburin Premier Ingila yayin da Tottenham ke a matsayi na 16 mm. wanda hakan ke nuna cewa idan har ba su samu damar lashe kofin gasar ta Europa ba to fa ba za su tsinci kansu a gasar ta bana ba. Haka ba za su haska a Europa ba haka zalika ba za su haska a gasar zakarin Turai ba ko da yake za su ci gaba da haskawa a premier ta cikin gida da haka ne to a gasar premier england a yau za a barje gumi ne tsakanin eh. manchester city da wolverhampton eh. sai gasar la Liga spaniya inda za a kara tsakanin rayo vallecano da hetafe eh. to ita kuma italian serie a za mm. a buga wasa ne tsakanin torino da venezia sai kuma french league a da za a fafata tsakanin nice da kuma rims haka to idan da sauran lokaci azima bari mu sake komawa kan wannan jita-jita inda eh. newcastle ce ke nuna sha'awar sanyin dan wasan brentford kuma dan wasan gaba na kamaru mm. brian biyumu kin san dai eh. wannan sunan nashi yana da matukar wahala yana da <laughs> shekaru 25 eh. to sai dai alamu na nuna cewa farashin da kungiyar ta sanya na euro miliyan 60 ka iya wato yi wa ita brentford din shinge wajen shiga tattaunawar farashin halaya mata tsada kenan mm-hmm. mm, to Isa kuma newcastle din ba za ta shiga zawarcin mai tsaron baya na kungiyar bournemouth ba dean hudson mai mm. shekaru ashirin a karshen kaka ba bayan gaza samun nasara yunkurin na faransa mai shekaru 18 enzo kanabik mm. inda za ta ɗauko shi daga ƙungiyar kwallon kafa ta fabrizio romano to kin san dai duka dai waɗannan abubuwa ba za a san eh, ba za a tabbatar da su ba har sai an kammala wannan kaka an fara cinikayyar 'yan wasa haka to Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya kallo ko kuma karantawa a shafukanmu na yanar gizo da suka haɗar da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana damuwarsu kan taɓarɓarewar matsalar tsaro a yankin. Hukumar ICPC ta ce jami'o'in Najeriya sun wawure sama da kashi saba'in na kuɗaɗen da aka ware wa ɗalibai. Ƙungiyoyin kare muhalli a Nijar sun gurfanar da kamfanin haƙar Uniriyan na Faransa a Nijar manyan shugabannin kamfanoni sun kara wa kansu kaso hamsin na albashi yayin da ƙananan ma'aikata ba su samu koda kaso guda ba a cewar rahoton oxfam Da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon babban malamin addini a Najeriya, Sheikh Sani Umar Rijiyar Lemo, wanda ya yi bayani kan yadda matasa ke yin katobara a kafafen sada zumunta da sunan addini. Aka kuma muna da bidiyon yadda ma'aikata suka gudanar da fare cikin yanayin damuwa na tsadar rayuwa da ake ciki a Lagos da ke Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai. domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Arafai Hausa Kumore. Tona haka yake ku bibiya Arafai Hausa Kumore. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku. To muna kan ra'ayoyinku ga